Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato tasha makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka kirkira ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa da harshen Hausa insha Allah ka koyi Faransai kalmomi ne rubutu ne sanin bagage kai dai da muke so daga gare ka kawai ka yi ƙoƙari idan kai farkon zuwa ne ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe ɗin tashar mu makaranta tv sannan ka ƙara danna ƙararrawa a ƙararrawar ma sai ka sake danna na sama mai al ɗin to duk darasin da aka ɗora insha Allah ba zai wuce ka ba muna godiya sosai a gare ku subscribe ɗin wannan tashar kuna ba mu gudunmawa sosai to za mu fara akwai wasu kalmomi wanda a rubutu za ka ga sun sha bamban amma a wajen kiran ko wajen jin sautin kalmarsu, duka kala ɗaya ne kaman yanzu nan kel kel kel kel kel a wajen rubutu sun bambanta amma wajen kira duka kala ɗaya suke zuwa mana kel kel kel kel to tunda a wajen rubutu sun bambanta ina ne inda ya kamata a yi amfani da su ko kuma mu ce wajen aiki da su to shine yau za mu ɗan taɓo biyu daga cikinsu t t à quel âge Tu as quel âge Tu as quel âge Âge. Tu as quel âge Kana shekara nawa ko ka ce shekarunka nawa ne? Tu as quel âge Kana da kana da shekara nawa ash shine shekara kel kaman wannan shekarunka goma sha takwas ashirin talatin duk da abin da yana daga cikin shekarunka za ka iya ka faɗa tambaya ce anan tu a kel age kana da shekara nawa Ti. Tu parles quelle langue Tu parles quelle langue Wani harshe ne ka iya ko mu ce wani harshe ka iya ko kuma za mu yi amfani da kalmar wani yare ka iya kana wani yare ne kana wani yare ko mu ce wani yare ka iya kana wani harshe ne kana hausa kana french ko mu ce faransiya ko faransanci ko kana turanci ko larabci shine abin da ana ka lange lange wannan ɗin tana nufin wani harshe ne ka iya lange harshe ne sannan Tu habites dans quel quartier? Tu habites dans quel Tu habites dans quel quartier? Kana cikin wace anguwa ko mu ce kana zaune a wacce unguwa cartier unguwa dan dan wannan yana nufin cikin abu tu es dans quelle voiture tu es dans quelle maison tu es dans quel quartier tu es dans quel bureau Dan tana nufin cikin abu. Tu habites Dan kel kartiye Kana zaune ko mu ce kana cikin wace unguwa? Kana cikin wace unguwa? To duk unguwan da kake za ka iya ba da amsa. To yau gaba ɗaya mu zai tsaya nan, sai wani darasi idan Allah ya kai mu da rai. yanzu mun yi amfani da kel wannan kuma mun yi amfani da wannan kel sorry ba ganta mun yi amfani da kel da kel wannan kel ta danganci abun da ya shafi kaman sunan shi ko mu ce ya danganci gefen miji masculine nan kuma mace nan da yawa nan ma da yawa sai wani darasi au revoir da makaranta tv